الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أمار بن ياسر وحذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نكمة أمات الأطفال وأعقم أرحام النساء فتنزل النكمة وليس فيهم مرحوم وذكر عن مالك بن دينار قال قرأت في الحكمة يقول الله عز وجل أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نكمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم وفي مراسيل الحسن إذا أراد الله بقوم خيرا جعل أمرهم إلى خلمائهم وفيئهم عند سمحائهم وإذا أراد الله بقوم شرا جعل أمرهم إلى سفهائهم وفيئهم عند بخلائهم وذكر الإمام أحمد وغيره أن قتادة قال قال موسى يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض فما علامة غضبك من رضا قال إذا استعملت عليكم خياركم فهو من علامة رضائي عنكم وإذا استعملت عليكم شراركم فهو من علامة سخطي عليكم وذكر ابن عبد الدنيا عن الفضيل بن إياد قال أوحى الله إلى بعض الأنبياء إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني وذكر أيضا من حديث ابن عمر يرفعه والذي نفسي بيده la taqumu sa'atu hatta yab'atha Allahu umara'a kadhaba wa wuzara'a fajara wa a'wanan kawana wa urafa'a zalama wa qurra'a fasaqa simahum sima'ur sima'ur ruhban wa qulubuhum antanu الله لهم فتنة غبراء مظلمة فيتهالكون, فيتهالكون فيها والذي نفس محمد بيده لينقضن الإسلام أروة أروة حتى لا يقال الله الله لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم أشراركم فيسومونكم سوء العذاب ثم يدعو كياركم فلا يستجاب لهم لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر aula ya ba'a sallallahu alaikum man la yarhamu saghirakum wa la yuwakkiru kabirakum wa fi mu'jam at-tabarani wa ghairihi min hadith sa'id ibn jubair an ibn abbas qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma faffafa qauman kailan wa la baqasu mizanan illa mana'ahum Allah azza wa jalla al-qatar wa fi qaumin zina illa dhahara fihim al-maut وما ظهر في كوم الربا إلا سلط الله عليهم الجنون ولا ظهر في كوم القتل يقتل بعضهم بعضا إلا سلط الله عليهم عدوهم ولا ظهر في كوم عمل كوم لوط إلا ظهر فيهم القصد وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم ولم يسمع دعاؤهم رواه ابن أبي الدنيا من حديث إبراهيم بن الأشعث عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن سعيد به وفي المسند وغيره من حديث أروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حفظه النفس فعرفت في وجهه أن قد حفظه شيء فما تكلم حتى توضأ وخرج فلست بالهجرة فشهد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إن الله عز وجل يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن يدعون أن تدعوني فلا أجيبكم وتستنصروني فلا أنصركم وتسألوني فلا أعطيكم قال الأمري قال قال الأمري الزاهد إن من غفلتك عن نفسك وإرادك عن الله أن ترى ما يسكت الله فتتجاوزه ولا تأمر فيه ولا تنهى عنه خوفا ممن لا يملك لنفسه ضر ضرا ولا نفعا وقال من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة مخافة من المخلوقين نزهت منه الطاعة ولو أمر ولده أو بعض مواليه لستقف بحقه وذكر الإمام أحمد في مسنده من حديث كيس بن أبي حازم قال قال أبو بكر الصديق يا أيها الناس إنكم تتلون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير مواضعها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه وفي لفظ إذا رأوا المنكر فلم يغيروه يوشك أن يعمكم الله بإكاب من عندي وذكر الأوزائي أن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin mojibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a wani yammaci na ranar talata da ran laraba biyar ga watan zulqaida hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa dubu daya da dari hudu da talatin da hudu wanda kuma ya zo daidai da goma ga watan tara miladiya ta dubu biyu da sha uku a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafi mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an addawa shafi wallafar Al-Callaama Al-Imam abu abdullah muhammad ibn abi Bakr, ibn qayyim al-jawziya wanda aka haife shi hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana 691 ya rasu hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama tana 751 wannan shine darasinmu na 38 a jerin gwanan majalisanmu a wannan masallaci wannan shine na 214 idan ba a manta ba gabar da ibn al-qayyim rahimahullah yake magana a kanta. ita ce mummunan tasiri da zunubi yake haifarwa a rayuwar dan adam rayuwarsa ta duniya ko rayuwarsa ta lahira wato zunubban mutane su suke jawo wa mutane fitina da bala'i a rayuwarsu ta nan duniya hakanan kuma suke jawo musu mummunan sakamako a rayuwar lahira Wani ita ce gabar da ibn qayyim rahimahullah ya dade yana bayani akan ta ta hanyar koro ayoyi na Allah na alqur'ani da kuma hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma wasu daga cikin maganganun magabata da wasu ruwayoyi da aka ruwaito waɗanda dukkanin su sun kunshi bayani akan wannan ma'ana malam yake cewa wa zakara ibnu abi dunya من حديث عمار بن ياسر وحذيفة عن النبي صلى إن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نقمة أمات الأطفال وأعقم أرحام النساء فتنزل النقمة وليس فيه المرحوم ابن أبي الدنيا أتكل للتافنساء الأقوبات يارويت هديثي دقى عمار ابن ياسر شيكما دقى خزيفة دقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شوى إن وإن الله عز وجل Allah mai girma da buwaya idza arada bil ibadi nikmatan idan yaso azabtar da bayi idan yaso ya saukarwa da bayi wata musiba a matal afal sai ya karbi rayukan yara kanana wa a kama arhaman nisa ya maida mata kuma su zama bakararai waɗanda ba sa haihuwa fatanzilun nikma azabar ta sauka wa laysa fihim marhum ba tare da an samu mutum ɗaya wanda zai zama an yi masa rahama ba wannan ruwaya ruwaya ce wacce ke da rauni tana da rauni kwarai da gaske ba ta tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wa zakara hakanan ibnu abid Duniya ya ambata a cikin littafinsa al-uqubat amma malik ibn dinar daga wani malami daga cikin malaman magabata ana ce da shi malik ibn dinar kala yake cewa karatu fil hikima na karanta a cikin littattafan hikima wato littattafan waɗanda suka gabace mu irin littattafan da suke rubutawa na wa'azi na faɗakarwa na jan hankali ya ce ya karanta a cikin irin wannan littattafan ya ƙolullahu azza wa jalla malikul muloki ni ne allah Maballakin sarakuna qulubul muluki biyadi zukatan masu mulki duka a hannuna suke faman afa'ani ja'altuhum alaihi rahma wanda duk mun biyayya sai in sanya masu mulki su zama rahama gare shi wa man asani ja'altuhum alaihi nikma wanda kuma ya saba mun sai in sanya masu mulki su zama masa musiba fala tushghilu anfusakum bisabbil muluki kada ku shagaltar da ku da zagin masu mulki walakin tubo ilayya sai dai ku tuba zuwa gare ni a alaikum zan sanya su su zama masu tausayinku wannan kamar yadda kuka gani eh, ibnu abid duniya ya ruwaito wannan daga malik ibnu dinar shi kuma malik ibnu dinar ya jingina wannan zuwa ga irin karance-karance da ya yi a cikin littattafan waɗanda suka gabata wato abinda ake cewa isra'iliyat irin waɗannan ruwayoyi ana kawo su kawai domin a ƙarfafi wani abin da ya riga ya tabbata a cikin alkur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma a kawo su a inda babu wani abu da ya zo a alkur'ani ko sunna da ya saba musu saboda haka ibn al ya kawo wannan domin dai ya zama wa'azi amma ba wai dan tabbatar da shi cewa Allah ya faɗi hakan ba saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ah, abinda ahlul kitabi suka gaya muku kada ku gaskata su kada ku karyata su wato kada ku gaskata su a cikin abin da bai tabbata a littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa gaskiya bane haka nan kada ku karyata su a cikin abin da bai tabbata a cikin littafi da sunna cewa abin ƙarya bane in ya tabbata gaskiya ne to wannan za a gaskata maganar ba dan sun faɗa ba sai dan Allah ya faɗe ta da manzansa haka nan in ya tabbata ƙarya ne sai a ƙaryata su ba dan A faɗar abin da yake ciki ba saboda alkur'ani da sunna sun nuna karya ne to abinda kuma ya kasance bai zalika sabila babu shi alkur'ani tabbatar da shi ko kore shi to wannan sai a faɗe shi kawai abinda malamai suke cewa isti'nasan kawai da ɗaya Abin abinda ita wannan magana take cewa ubangiji ta'ala shine mamallakin sarakuna wato dukkan wani mai mulki to mulkinsa kasa yake da mulkin ubangiji karkashin mulkin ubangiji yake zukatan masu mulki duka a hannuna suke don qulubul ibadi kulluha biyadin rahman zukatan bayi duka a hannun ubangiji suke kamar yadda yazo a cikin ruwayoyi daban-daban ce faman afa'ani ja'altuhum alaihi rahma wanda duk yayi mun da'a to sai zama na sanya waɗannan masu sarauta wato masu mulki masu iko su zama mata rahama abinda yake nufi a nan sai in sanya shugabannin su zama na kirki saboda ya kasance mai biyayya gare ni mai da'a gare ni mai kyautatawa gare ni to sai zama na zaben masa shugabanni na kwarai idan kuma ya saba mun to sai in jarrabe shi da miyagun shugabanni kamar yadda Allah ke cewa kazalika walli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun haka nan muke shugabantar zuwa azzalimai ko mu dora wa azzalimai wasu azzalimai yan uwansu irin su saboda abinda suka kasance suna aikatawa na laifuka haka abinda mutane suke yi na laifi zai iya sa ubangiji ta ala ya jarrabe su da miyagun shugabanni waɗanda za su yi ta ɗanɗana musu kudansu ya ce fa la fusa anfusakum bi sabbil muluk kada ku shigaltar da kawunan ku ta hanyar zagin sarakuna haka yake a wannan nuska din a wata nuska fala tushghulu anfusakum bi sababil muluk maimakon bi sabbi bi sababil muluk haka yazo a cikin littafin al-uqubat da cikin littafin hilyatul awliya fala tushghulu anfusakum bi sababil muluki kada ku shagaltar da kawunanku saboda shugabanninku saboda masu mulkin wato kan ku bata wa kanku lokaci ku yi ta tunanin yaya za ku kawo wa kanku canji ko ya za ku kawar da su ko kuma ku yi ta maganganu miyagu a kansu walakin tubu ilallahi a aqifum alaikum ku tuba zuwa ga Allah ku ku gyara kawo nan ku sai ubangiji ya sanya su zama masu tausayin ku wato ku ku gyaru idan kuka gyaru ubangiji ta'ala zai gyara muku inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim idan mutane suka gyaru to sai Allah kuma ya gyara musu abin da yake faruwa a kasar su ko a cikin al'ummar su don haka bata lokaci wajen zage-zage da biya kun maganganu duk ba shine zai kawo mafita ba ba shine zai kawo gyara ba abinda zai kawo gyara shine mutane su gyara kawunansu idan suka gyaru a karan kansu shikenan ubangiji ta'ala sai ya tausaya musu sai ya sa su zama shugabanni eh, sai sai ba su shugabanni na kware masu tausayin su wa min marasil al-hasan kuma yazo a cikin marasil wato hadisai na al-hasan al-basri wanda ya jingina su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba tare da ya faɗi wasu da suke tsakaninsa da shi ba al-hasan al-basri kamar yadda kuka sani tabi'i ne daga cikin kananan tabi'ai ya rasu hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam tana da shekara 110 saboda haka yana ruwaya ne daga sahabbai sannan daga daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana ma zai iya ruwaya daga tabi'i saboda shi yana daga cikin kananan tabi'ai ba manyan tabi'ai ba saboda haka marasil dinsa hadisansa da yake kawowa a siga ta mursal hadisai ne masu rauni har sai idan an samu a isnadin su cikakke yace za arada Allahu bi qaumin khairan idan Allah ya nufi alkhairi da wasu mutane ja'ala amrahum ila hulama'ihim sai ya sanya al'amarin su a hannun masu hankalin cikin su wa fai'ahum inda sumaha'ihim sai ya sanya dukiyar su a hannun masu kyauta masu kyautar cikin su wa iza arada bi qaumin sharran idan kuma ya nufi sharri ga wasu mutane ja'ala amrahum ila sufahaihim sai ya danka danka al'amarin su wato shugabancin su sai ya danka shi a hannun wawayen cikin su wa fai'ahum inda bukhalaihim dukiyar su kuma ya danka ta a hannun marowatan su wato ubangiji ta'ala in ya so alkhairi da mutane to zai samu musu shugabanni na kwarai saboda sun cancanci haka saboda sun yi abin da suka yardar da shi sun yi abin da suka daɗaɗa masa suka kyautata a rayuwarsu to sai ubangiji kyautata musu ya zaba musu shugabanni masu hankali sannan dukiyar da take hannun al'umma ta shiga hannun masu kyauta waɗanda ba masu rowa ba ba masu tarawa su taskake ba a waɗanda za su fitar da dukiyar su ciyar saboda haka dukiyar sai ta rika yawo cikin jama'a cikin al'umma kowa da kowa zai samu rashin rabansa idan kuma Allah ya nufi mutane da sharri saboda su suka yi saboda sun yi abin da suka cancanci sharri to sai ubangiji ta'ala ya jarrabe su da wato wawayen shugabanni jahilai marasa hankali waɗanda ba su san addini ba asafi wanda yake mai karancin hankali duk wanda bai san addini ba bai san abinda Allah ta'ala ya wajabta masa ba bai san abinda ya hana masa ba to safi ne mai karancin hankali ne wawa ne mara tunani ne ko da kuwa yana tsammanin ya fi kowa wayo ya fi kowa dabara wa zaƙi qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum hum sufaha walakin la ya'lamu sai idan aka ce ku yi imani kamar yadda mutane wato sahabbai da sauran mu'minai suka yi imani sai al'uminu kama amana sufaha mu ma za mu yi imanin ne kamar yadda wawaye suka yi masu marasa hankali marasa ilimi jahilai yan ƙauye Allah ce ala innahum hum sufaha ai su su ne wawayen su ne jahilan su ne waɗanda ba su san komai ba walakin la ya ya'lamun amma sai dai ba su sani ba wannan shi ne jahl al-murakkab la jiri wa la ya yadri annahu la jiri. bai sani ba kuma bai san bai sani ba annahum hum as-sufaha walakin la ya ya'lamun to idan mutane suka yi abin da suka cancanci ubangiji ya musu ukuba a rayuwarsu sai ya danka sha'anin mulkin su a hannun wawayen cikinsu. jahilan cikinsu waɗanda ba su san addini ba ba su san girman Allah ba ba su san haƙƙin Allah a kansu ba ba su san haƙƙin talakawansu ba sai Allah ya jarrabe su da irin wannan shugabannin wa fai'ahum inda bukhala'ihim kuma ubangiji ya jarrabe su ya jefa dukiyarsu a hannun masu rowar cikinsu saboda haka wasu su yi ta tara dukiyar suna ta taskake ta su kankane komai su yi rubda ciki akan komai zama kullum tunaninsu yadda ɗan taro da kwabo yake shigowa hannun talaka ya daina zuwa hannunsa ya rika zuwa wajensu ba sa ƙashin ba sa rena wato ƙanƙantar dukiya wacce take yawo a cikin mutane ƙoƙari suke ya za su nannaɗe ta gaba ɗaya duk ta dawo hannunsu kowa ya zama mai buƙatuwa ne zuwa gare su a yayin da su kuma za su yi ruwa a yayin da su kuma za su riƙe su hana to wannan duk jarraba ce ta ubangiji idan har mutane suka saki hanyar Allah da ubangiji ya jarrabe su waɗannan abubuwa biyu su ne asabul hayat su ne rayuwa take kafuwa take tsayuwa da su a samu shugabanci mai kyau shugabanci na adalci kuma a samu dukiya tana hannun mutanen kirki to shi kira sai kaga rayuwa ta yi kyau shugabanni za su yi adalci masu dukiya kuma za su ciyar daga abin da Allah ta'ala ya basu su za su tausaya wa talakawa za su tausaya wa marasa shi za su yi ƙoƙarin su ga sun ajiye dukiyarsu inda Allah ta'ala ya umarce su su ajiye domin su wakilai ne na Ubangiji. To a yadda aka samu akasi, wato ya kasance shugabanci ya shiga hannun waɗanda suke azzalimai marasa tausayi waɗanda ba su san Allah ba, haka nan dukiya ta shiga cikin hannun waɗanda suke marowata ba su san haƙƙin Allah a cikin dukiyarsu ba to shi kenan rayuwa ta lalace mutane sun shiga bala'i wa zakara al-imamu ahmad wa ghayruhu uh, wa ghayruhu an qatada qala musa ya rabbi anta fi as-sama'i wa nahnu fi al-ard fama alamatu ghadabika min ridak wannan ma yana daga cikin uh, abinda ake cewa isra'iliyat imamu ahmad ya ambace shi a cikin littafin az a cikin littafin az-zuhd littafin sa a cikin zuhud kuma yana cikin zawaid na ibnu abdullah haka nan ibnu abi dunya ya kawo shi a cikin littafin sa al-uqubat haka nan abu nu'aym a cikin littafin sa hilyatul awliya haka nan ibnu asakir a cikin littafin sa tarihu dimashq amma sanadin sa yana da rauni قال موسى يا رب أنت في السماء nabi musa ya ce ya ubangiji kai kai ne ubangiji a sama wa nahnu fil ardi mu kuma bayanka a ƙasa fa ma matu ghadabika min ridak mecece alamar fushinka menene alamar yardarka za mu gane kayi fushi da mu ya kuma za mu gane ka yarda ka yarda da mu قال إذا استعملت عليكم خياركم فهو من علامة رضايا عنكم ce idan na shugabantar na danka shugabancinku a hannun masu wato kirkinku zababbinku masu alkhairi cikinku ya zama su ne shugabanku to wani alama shugabanninku to wani shine alama ko ita ce alama da take nuna na yarda da ku wa 'Alaikum sta'maltu alaykum shirarakum fa huwa alamatu saqati 'Alaikum'. idan kuma na shugabantar muku da a shararan cikinku to wani alama ce da take nuna na yi fushi da ku wato abinda a wani mutane su za su jawo wa kansu lata har kullum wa gaban ba to su suka jawo wa kansu kamar tabi'ai yake cewa kamata kunu yi walla alaikum irin yadda kuke haka shugabanninku su kasance wasu suna jingina wannan zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba ta tabi'ai ce kamata kunu walla alaikum irin yadda kuke irin yanayinku to haka shugabanninku za su kasance idan ya zama na yanayinku yanayin mutanen kirki ne sai shugabanninku su zama mutanen kirki idan ya zama na yanayinku mutanen banza ne to sai kuwa shugabanninku haka za su kasance su ba mutanen banza shi yasa har kullum muke cewa ana fara gyara daga ƙasa ba daga sama ba idan ka gyara al'umma ka tsabtace ta ka karantar da ita al'umma ta fahimci kyakkyawar aƙida ta zama na tana da kyakkyawan suluk ta san haƙƙin Allah a kanta ta san haƙƙin Allah da yara haƙƙin bayi da yara ta a wuyanta to daga cikin wannan al'umma ake samun shugabanni ai ba daga sama ake jeho shugaba ba ba wanne Allah yake jeho shi daga sama kawai ya zama shugaba ba daga wata duniyar ake ɗauka ba cikin ku ake ɗauka to dai ka zama na kun gyaru wanda za su zama ku sai su zama gyararru nagartattu amma idan zama tarbiya ta lalace daga ƙasa to ko ka kawar da na saman wani dai irin sa ne zai taso ko ma wanda ya fi shi sharri kuna dai ganin yadda abubuwa suke ta faruwa a duniya wani abu ne wanda yake khairu shahid abu ne da kowa yake gani ka duba ka duba Egypt abin da yake faruwa yanzu ba an kawar da Mubarak ba ko mu ce Allah Mubarak to yanzu wanda yake gudanar da sha'anin masar ɗin ai gara ma ka ce ga dama mubarak din kamar lokacin da abin da 'yan jama'ar islamiyya suka kashe suka kashe anwar sadat suna ganin kamar za a samu canji da mubarak ya zo sai fi an wani sadat shari saboda ramin shi yake jiran gado shi kamar ma sun taimake shi ba wai bakin ciki zai yi na an kashe sadat ba tunda shi ne na'ibi jira yake wannan ya mutu kawai shi ya haye saboda haka sun taimaka mata sai ya haye tunda ya haye kuma sai ya shiga wasu abubuwan da sadat din bai yi ba ya shekara talatin yana gada musu azaba aka zo aka yi gore, aka ce an kawar da shi ashe ba a kawar da shi an kashe miciji ne ba a tara kan ba to sai gashi abinda yanzu waɗannan suka kashe na al'ummar musulmi da wanda suka daure a gaba ɗaya shekarun da da mubarak ya yana mulki bai kashe waɗannan adadin ba bai daura wannan adadin ba kai hatta yakin da larabawa ko ce musulmi suka yi da yahudawa ba a samu wannan mace-macen ba yahudawa ba su kashe wannan adadin ba a rana ɗaya a kashe sama da mutum dubu biyu a rana ɗaya a jiwa a jinkita sama da mutum dubu biyar ba taɓa samun wannan ba a tarihin masar gaba ɗaya har 'yan mulkin mallaka suka zo suka yi mulkin su suka tafi faransawa suka shigo suka tafi mutanen birtaniya suka zo suka yi suka tafi ba kashe wannan adadin ba amma yanzu ana yi ko ba daina ba kuma kullum ana yi banda mutanen da suke daure a an kama su an je an tsare su wanda sun haura dubu ashirin da biyar kuma kullum ƙara kamawa ake saboda me saboda gyaran daga sama ake so an yi shi daga sama ko ba zai yi ba ka gyara al'umma ka fi saman mata da tarbiya to za ka canji to ne a wannan asar ɗin yake cewa alamar yarda ta gare ku shine shugabantar muku da mutanen mutanen kwarai alamar na yi fushi da ku wato kun yi abin da ya cancanci ku zama waɗanda na yi fushi da su shi ne shugabanninsu ba mutanen kwarai ba wanda kara ibn abin duniya an ilfuzail ibn iyar kala au hallahu ila ba'ad al'ambiya ila a zani man ya arifu ni sallabtu alaihi man la ya arifu ni alfuzail ibn iyar yake cewa <clears throat> shi ma wanda yana cikin littafin al'ukubat na ibn abin duniya an ilfuzail ibn iyar daga fuzail ibn iyar ɗaya daga cikin magabata ɗin nan mai ibada mai yawan ibada da gudun duniya da tsoron Allah kici auha Allahu ila ba'd al-anbiya Allah yayi wahayi zuwa ga wani annabi yake cewa idza asani man ya'rifuni idan wanda ya sanni kuma ya saba mun sallatu alaihi man la ya'rifuni sai in dora wanda bai sanni ba a kansa sai ta gana masa azaba to shi ya sanni amma ya ƙi mun biyayya shi ya san ni ya ƙi mun biyayya ya ƙi bauta mun to sai in jarrabe shi da wanda bai san ni ba wanda bai ma Allah ba saboda ka shi kuma yayi ta gana masa azaba wa idza azana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al azab haka Allah ta'ala ya gaya wa yahudawa ya sanar da su zai kawo waɗanda su ta gana musu azaba har alkiyama ta tashi وذكر أيضا من حديث ابن عمر يرفعه هكذا ابن أبي الدنيا وأن آثار إنها أخوصني لك لتافن ابن أبي الدنيا العقوبات لتافن سدأك تشوى العقوبات يا أنبتشي وانا حديثنا عبد الله بن عمر يرفعه وأن شيكما wanda yake jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi yana cewa wanda na rantsi da wanda raina yake hannunsa la taqumu as-sa'atu hatta yab'atha Allahu umara'a kadhaba alkiyama ba za ta tashi ba har sai Allah ya kawo wasu shugabanni waɗanda suke makaryata wa wuzara a fajara da masu basu su shawara fajirai wa a'wanan khawana da mataimakansu masu taimaka musu maha'inta maciya amana wa urafa a zalama da wakilai wato wakilansu waɗanda suke azzalimai wa qurra a fasaka da malamai waɗanda suke fasikai simahum simar rahman alamar su wato a zahiri alamar da za ka gani tare da su a zahiri alama ce ta masu tsoron Allah wa qulubuhum antanu min aljiyafi amma zukatansu sun fi wato mushe sun fi mushe ɗoyi ahwa'uhum mukhtalifa soye-soyen zukatansu masu sassabawa ne fayutihu Allah lahum fitnatan ghabra'a muzlima sai ubangiji ta'ala ya sanya musu wata fitina wacce take cike da kura da duhu fayatahawakuna haka yake fayatahawakuna fiha sai su rika fadawa cikin wannan fitina wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantse da wanda ran muhammadu yake hannunsa la yunqadanna al-islamu urwatan urwa lalle za a rika warware musulunci dauri dauri kulli kulli za a rika warware shi hatta la yuqal har awayi gari babu mai cewa Allah Allah wato babu mai ambatan Allah la ta'muruna bil ma'ruf lalle za ku yi umarni da kyakkyawan abu wala tanhawunna 'anil munkar kuma lalle ku hana abinda baya da kyau aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum ko kuma ubangiji ya dora a shiraranku akan ku fala yasumun fala yasumunnakum su'al azab kuma lalle za su dandana muku kudar ku za su dandana muku azaba ثم يدعو خياركم sannan zababbun cikin ku su ta addu'a fara yusajabu lahum ba za an samu su ba la ta'murunna bil ma'ruf lalle ku yi umarni da kyakkyawan abu wala tanhawunna 'anil munkar kuma lalle ku hana mummunan aiki aw la yab'athanna Allahu 'alaykum man la yarhamu saghirakum ko ubangiji ya aiko muku wanda ba zai tausaya wa kankanin cikin ku ba wala yuwaqqiru kabirakum ba zai girmama babban cikin ku ba wannan hadisi hadisi ne wanda yake batil hadisin ƙarya ne ba na gaskiya bane zaka ji dai kalmomin cikin sa sun maka dadi domin za ka ga aido abin da aiki ke faruwa ne to amma dai ba ba za ka ce annabi ya faɗa ba saboda ruwaya ce ta kautar Ibn hakim annafi an Ibn umar kautar Ibn hakim hadisansa hadisai ne na ƙarya kamar da Imam ahmad yake cewa kautar a ga watsi. kautar ibnu hakim hadisansa na ƙarya ne ne kuma ya ruwaito wannan ce laisa bi shai. shi ba a bakin komai yake ba wato ba mutum ne da za a dogara da shi ba imamul bukhari ma ya taba shi inda yace Kausar. an nafi munkarul hadith in bukhari yace munkarul hadith yana nufin mutumin wanda ake tuhuma ne da ƙarya saboda haka hadisansa ba su da kyau shine ruwaito wannan hadisi haka hadisi ne wanda ba ba mai kyau ba akwai wasu maganganu da suka zo a ciki wanda wasu hadisai sun zo da su ah, daman shi wanda zai yi shirya hadisin karya wani lokaci zai dan ribaci wasu abubuwa na gaskiya sai dan rarratsa a ciki to wani in ya ji gaskiyar da take ciki sai ce eh annabi ya faɗa haka to kuma annabi ka ce annabi ya faɗe shi da wannan siyakin haka ya jero maganar ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya duka a haka to wannan shine abin da ba za a amince ba amma za mu gani a cikin wasu hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganganu masu kama da wannan wa fi mu'jam tabarani wa ghayrihi ya zo a cikin littafin tabarani al-mu'jam kabir wa ghayrihi da waninsa min hadithi sa'id ibn jubair an ibn abbas radiyallahu anhuma a hadisin sa'id ibn jubair shi kuma daga dan abbas radiyallahu anhuma qala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ما ضفف قوم كيلا ولا بخسوا ميزانا إلا منعهم الله عز وجل القفر wato wasu mutane ba su tauye ma'auninsu ba su ba ko kuma suka tauye mizani ma'auni sikeli illa mana ahunullahu azza wa jalla alqatar fati Allah ta'ala ya hana musu ruwan sama wa ma zahara fi qaumin illa zahara fihim al-maut kuma da na ta taɓa bayyana ta yi yawa a cikin mutane ba face mutuwa ta yawaita a cikinsu wa ma zahara fi qaumin riba illa sallallahu alaihim aljunun kuma riba ba ta yawa taɓa yin yawa a cikin mutane ba face ubangiji ya ya dora ma wannan mutane wato cutar hauka wala zahara fi fi qaumin alqatl kuma kashe-kashe bai bayyana cikin wasu mutane ba ba yaqtulu ba'dhum zan. wato sashin su yana kasa shashi illa sallallahu alaihi wa aduwahum fati Allah ya dora makiyansu a kansu. wala zahara fi qaumin amalu qaumi lut illa zahara fihim al-khasaf kuma aikin mutanen annabi lutu bai taba bayyana cikin wasu mutane ba face Allah ta'ala ya jarabe su da wato tsatsagewar kasa wato kasa ta rika tsagewa tana haɗe su وما ترك قوم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا لم ترفع اعمالهم kuma mutane ba su taba barin umarni da kikkiawan abu ko su hana mummuna face an ki ɗaukaka ayyukansu zuwa ga Allah akwai al-mu'jam al akwai al-mu'jam al-saghir ga wannan wayar a cikin ɗaya daga cikin waɗannan al-ma'ajim din guda uku ba duk da cewa akwai wasu hadisai waɗanda suka ɓace a cikin ma'udam al-tabaran kabir ana dai gaggano wasu ana fitar da su amma akwai waɗanda kuma ba a gano su har yanzu ba tayi yana ciki amma dai a wanda yake yanzu a bige a mu'jam al kabir ruwayar da take ciki ita ce ruwayar Ishaq ibn Abdullah ibn Kaysan daga babansa daga baha ibn Muzahim shi kuma daga Mujahid da Tawus daga Abdullahi dan Abbas maimakon sa'id ibn jubair an ibn abbas mujahid wa tawus an ibn abbas wannan ita ce ruwayar da take cikin al-mu'jam al-kabir ba ruwayar sa'id ibn jubair ba wannan ruwaya ita kuma ta ta Abdullahi ibn Kaisan ko Ishaq ibn Abdullahi ibn Kaisan ruwaya ce da'ifiya saboda shi Ishaq ibn Abdullahi ibn Kaisan da'ifi ne a gurin malamai malamai sun ce laisa min ahlil hadith munkarun laisa min ahlil hadith to baya daga cikin malaman hadisi a riwayar ta ba ta da inganci mala yace mana wa rawahu ibnu abi dunya min hadith ibrahim ibn al-ash'ath an abdurrahman ibn zaid an abihi an sa'id ibn an sa'id bihi ce ibnu abi dunya a cikin littafin al-uqubat ya rawaito wannan hadisin da muka karanta ta hanyar ibrahim ibn al-ash'ath shi kuma daga abdurrahman ibn zaid ibn aslam shi kuma daga babansa zaid ibn aslam shi kuma daga sa'id ibn jubair shi kuma daga abdullahi dan abbas to shi ma wannan salsalar wannan isnadi shi ma isnadi ne da'ifun jiddan saboda ibrahim ibn al-ash'ab malamai suna cewa hadisin hadisinsa hadisi ne wanda yake mai rauni kwarai da gaske kuma hadisi ne wanda yake na ƙarya saboda haka wannan ruwayar ita ma ta ibnu abid duniya da wannan isnadin ba ta tabbata ba abinda ya tabbata shi ne abinda al-baihaqi ya ruwaito a cikin littafin as-sunan al da cikin littafin sa shu'abul iman da kyakkyawar salsala daga al-husayn ibn waqid daga abdullahi ibn waqid uh, al-husayn ibn waqid daga abdullahi ibn buraida shi kuma daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas ya ce ma na kada ƙaunin al'ahda ƙaƙo illa sallatallahu alaihim aduwahu babu sanda mutane za su rika warware alkawari wato yarjejeniya da za su yi face Allah ta'ala ya ɗora makiyansu a kansu wala fashatil fahishatu fi qaumin illa kaza humullahu maut kuma alfahasha alfasha alfasha zina ta shiga ciki haka nan ya shiga ciki ba za ta taba bayyana a cikin mutane ba Faci Allah ta'ala ya kama su da mace-mace to su ta mutuwa saboda cututtuka za su ta yaduwa a cikinsu. wa ma qaffafa qaumun ilmizan illa illa aqadahum Allah bis Ya ce kuma mutane ba su taba tauye mizani ba ma'auni ko sikeli Faci Allah ta'ala ya kama su da fari wa ma mana a az-zakata illa mana a al-faqr min as kuma mutane ba su taba hana zakkarsu ba face Allah ta'ala ya hana musu ruwan sama wa ma jara qaumun fi hukmin illa kana al-ba'su bainahum kuma mutane ba su taba zalunci a cikin hukuncinsu ba wato alkalai su rika zalunci ko shugabanni su rika zalunci face Allah ta'ala ya jarrabe su da kashe-kashe ya jarrabe kanal ba'su bainahum ya jarrabe su da fadace-fadace a tsakaninsu azunnahu qala wal qatl yace ko ko kuma ina tsammanin ya ce da kashe-kashe wato sai kashe-kashe sun yawaita a tsakaninsu matukar suka kauce wa hukuncin Allah ko suka daina yin hukunci da adalci wannan sanadinsa sahihi ne zuwa ga Abdullahi dan Abbas sanadinsa sahihi ne zuwa ga Abdullahi dan Abbas ya faɗa haka akwai ruwaya da ta zo Abdullahi dan Abbas daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wato da karan annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai wannan ruwayar kamar yadda ibn abi hatim yake cewa waham wahami ne amma idan muka ce ya tsaya kan abdullahi dan abbas shi ma za mu iya cewa lahu hukumur rafi saboda wannan abin ba zai yi ka faɗe shi da ra'ayi ba dole sai abinda ya tabbata da wahayi da wahayi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama don haka wannan ruwaya ta abdullahi dan abbas duk da cewa lafazinta mawqufi ne ya tsaya kan maganar abdullahi dan abbas sai dai hukuncinta hukumul marfu' wato daidai yake da yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce domin ba zai iya faɗar wannan da ra'ayinsa ba to a ciki kuma za mu ga abdullahi dan abbas ya ambaci abubuwa waɗanda idan mutum yayi idan mutane suna yi to Allah zai jarrabe su da wasu masibu wato za mu ga cewa ya faɗi cewa masibu za su samu mutane gwargwadon irin aikinsu idan suna yin abu kaza abu kaza da Allah ya ce baya su ko ya hana to shi kuma Allah zai jarabe su da nau'in musiba iri kaza za mu ga abin da ya kunsa ya yi kama da abin da ya zo a cikin wacce ruwaya ta tabarani a cikin almujamul kabir duk da cewa wajen tafasi, wajen bayanin abin daki-daki akwai ɗan saɓani amma dai za mu ga a dunkule duk suna ishara kan cewa idan mutane suka koma ga yin manya-manyan laifuffuka ba tsoron Allah tsakanin su to su sa kasu raba ɗaya biyu cewa Allah ta'ala zai jarabe su su da masibu iri-iri manya-manya kamar masibun cututtuka mace-mace a makiya su yi nasara su rika nasara a kansu su rika kashe su ko su rika cutar da su ba yadda za su yi ubangiji ta'ala ya ba su wani sulta a kansu ko su zama su ne ma shugabanninsu ba yadda za su yi bai yana daga cikin taslitul ada ko dai a bashi iko ya zo ya yi ta maka abubuwan da suke cutarwa ne ko kuma ubangiji ya bashi ma iko a kanka ya zama na shi da yake tafiyar da al'amarinka kana karkashin ikonsa sai yadda ya da kai to duk wannan laifin mutane su zai zawo ubangiji musu Allah ta'ala na tawalan ya ja'ala Allahu lil kafiri 'ala al mu'minina sabila ubangiji ba zai taba ba wa kafirai wani iko wata dama wata fawa akan mu'minai ba to ashe in kaga har sun samu iko da fawa da abin nan to babu shakka imanin imanin akwai magana a cikin sa wato an samu matsala ne a cikin imanin muminai amma inda imanin su yana nan yadda yake daram kamar yadda Allah ya ce sun tsaya sun kula da haƙoƙin ubangiji to ubangiji ta'ala ba zai ba zai bawa kafirai iko akan su ba wala tahinu wala tahzanu wa antum al'auna in kuntum mu'minin wato kada ku yi bakin ciki kada ku yi rauni ku ne za ku yi zama a sama ko za ku zama kuna da iko ku ne wato za ku zama kun yi amma da sharadi ku zama mu'minin ba shi kun ga ubangiji alkawari yayi kuma ba zai ki cika alkawarinsa ba in ka ga abin da ya alkawari bai samu ba to kai ma baka cika naka alkawarin ta bangaren ka ba to shi yasa nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗannan abubuwa akwai riwaya a cikin sunan ibn majah hadisin abdullahi dan umar ita ma ta tabbata saboda tana da shawahid da yawa daga ciki akwai wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya ma'ashar al ya ku tandazan mutanen da suka yi hijira wato sahabbansa yace khamsun idza tulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna abubuwa biyar idan aka jarrabe ku da shi ina nema muku tsarin Allah kada ku riski lokacin <clears throat> annabi yace yana nema wa sahabbansa tsarin Allah kada ya kai su wannan lokacin da za a jarrabe su da abu biyar في لم تظهر الفاهشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشافهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا شاء الفاشا بتتبى بينا وتتفتوا برو برو با أنا ينتقو إنا با كنيا با صورا الله تزمى كمرما أن يدد إتا وتو أن يدما هرما ذا يبا متلاسي سيئيتا ba matsala don ya yi wannan wanda yana da cikin zuhurul fahisha ko ya zama mai yayi ba a daukan shi wai wani wani abu yake za a yi mu'amala da shi a yi masa fara'a a yi masa murmushi a girmama shi ma da cewa an san ga manyan laifin laifin da yake to duk sanda aka samu irin wannan to an samu zuhurul fahisha to alfasha ta bayyana ba wai ana nufin bayyanar ta a ce an samu wani yayi ko wasu yi ba a'a ya zama na wato ba ta zama ma wani abin kyama ba a cikin al'umma kowa da kowa za a iya samun wato kowa da kowa zai iya yi ba ba tare da an ga cewa yana yin wani abin da bai dace ba to annabi ya ce duk sanda alfasha ta zama ta irin wannan bayyana a cikin al'umma to sai ubangiji ta'ala ya sanya wato annoba da cututtuka iri-iri sun yalu a cikin wannan al'ummar cututtukan da waɗanda suka gabace su ba su san da su ba to kaga idan ka dubi rayuwarmu yanzu za ka ga hakan ne za ka ga cututtuka wanda da can ba a san ba a san su ba da ba san wani cutar aids cutar kanjamau awa wanda ya san wani cutar kanjamau to amma yanzu ga ta nan kuma duk kusan yi ijima'i cewa in ta samu mutum ba magani an yi wannan ijma'in duk da cewa a musulunci ba abinda ba Allah sai din bai so ya sanar da kai maganin ba ba ba maganin ta ba za a iya sanin tayu nan gaba idan mutane suka gyaru ubangiji ta ala ya ya nuna musu maganin irin wannan din amma Allah zai iya boye musu tunda shi yake saukar da cutar shi kuma yake sanar da maganin to annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah ya jarrabe su da cututtuka cututtukan da da can ba a san irin su ba a san su ba amma ma san da su ba ce walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bis sinin duk sanda kuma za su rika tauye ma mudu ko za su rika tauye ma sikeli to ubangiji ta'ala kuma zai jarrabe su da fari wato tauye sikeli da tauye mudu wannan ba wai yana nufin kawai ya kasance masu awo ake magana ba ko masu awo da sikeli ba dukkan wani wanda zai kwange a cikin harkar kasuwancinsa ya rika fuffoye abin da bai kamata ya boye ba ko ya rika rage ya rika rage wa mutane haƙƙinsu to yana cikin yana cikin wannan kakka ɗauka sai in kana aiki ne da sikeli tayo ai kwanan awo ne tayo zama sikeli ne tayo zama tip ne kake kake abin nan kamar masu sayar da yadi tayo zama ma ba wannan bane aikin gini kake yi za a baka aiki a ce ga yadda ake so ka yi shi amma ka rage siminti ka rage dutse ka rage rodi ka canza girmansa ka yi kwangi a kan yadda aka yi da kai wannan yana cikin baksun nati a abu. wala sun nati a abu. yana cikin tauyewa Allah ce wailu lil mutaffifi na kakka ɗauka sai masu harkar hatsi su kaɗai ake magana anan a'a dukkan wani mai sana'a ya shiga cikin wailul mutaffifi matukar dai zai zama yana kwange a cikin sana'arsa yana cuta yana ta dalisi yana koya aibi a cikin sana'arsa to ya shiga cikin wailul mutaffifin ya shiga cikin masu tauye mutane haƙƙinsu to annabi ya ce idan mutane suka yi haka Allah zai jarabe su da fari to aka ce fari ko da gashi ko ga abincin amma ya kaɗan ko ya yi bala'in tsada gashi kana gani amma ba ka da abin da za ka saya kana ji kana gani ka zauna cikin yunwa kai da 'ya'yanka wa shiddatil mu'na shi yasa cewa shiddatil mu'na da tsananin wato tsadar abinci tsadar kayayyaki wa jawri sultan wani je jarrabe su da zalunci shugaba sa shugaba ya zama azzalimi wa lam yamna'u zakata amwalihim kuma wasu taba hana zakkar dukiyarsu ba illa muna ilqatra min as-sama sai hana musu ruwan sama ko kuma a yi ruwan sama ɗin ya yi ta musu ɓarna. ta yi ambaliya ta rusau ita ce mutane za ka kusan hakan ne Ga shi da ruwan amma wani ma sai ya ga hadarin hankalinsa tashi yake hankalinsa tashi yake don bai san yadda ruwan zai zo ya tafi ba to duk wanda yana daga cikin ukuba ta ubangiji idan aka saki layi musamman ma aka hana zakka walaula albaha'im lam yunqaru ke ba dan dabbobi ba da ruwan ma kwata-kwata ba za a yi ba saboda dabba da ubangiji bai dora mata takalifi ba ba a ce da ita yi kaza bar kaza ba za mu bata ɗauka ba ubangiji kuma ya halicce ta ya sai ma min dabbatin illa ala Allah rizquha wa la min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha da Allah ta'ala ya sanya ta cikin waɗanda suke tafiya a doron kasa arzikin ta yana gare shi shi ya dauki nauyin ciyar da ita to ba dan haka ba ma ruwan saman ma ba za ku samu ba Allah ya sauke ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم kuma mutane ba su taɓa warware alkawarinsu tsakaninsu da Allah ba ko tsakaninsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya dora makiyansu a kansu to makiyansu su riƙa galaba a kansu matukar za su saki alkawarin da suka yi wa Allah da manzansa yayin da mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah ya dauki alkawarin ba zai bauta ba kowa sai Allah duk wani abin da yake haƙƙin Allah ne to ba zai bada shi ga wani Allah gaba ɗaya zuciyarsa ya sadaukar da ita ya saduda ya mika wuya ya sallama ta ga ubangiji don haka wannan alkawari ne ya dauka cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam alkawari yayi Allah alkawari cewa zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wato mutaba'a zai tajridul mutaba'a da rasulillah ba zai karbi wani umarni da sunan ibada ba yayi da samu ya samu lada a gurin Allah sai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda shi kadai ne ake yi wa biyayya biyayya ta gaba daya afa'atul mutlaqa da da take sake ba kaidi annabi ake yi ma wannan yayin da yace ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan wannan alkawarin ya dauka to idan mutum ya karya wannan alkawarin da ya dauka tsakanin shi da Allah ba zai bauta wa kowa ba sai Allah sai ko ya karya alkawarin da ya dauka na cewa ba zai dauki wani a matsayin wanda zai yi wa biyayya ta gaba ɗaya ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karya wannan ya zama ne yana shirka yana hada Allah da wani yana tsafi yana bin yan duba ya zama da zai dauki haƙƙin Allah ya ba mu wani haka ne ya kasance zai bi wani akan abin da ya saba wa hanyar manzo sallallahu alaihi wasallama zai saki sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ko ma zai yake ta a yayin da zai fifita wani abin da yake akasinta to wannan ya karya alkawarin Allah da manzansa wannan ya karya alkawarin Allah da manzansa to a yayin in mutane suka zama haka wato ya zama ita ce asifal ghaliba dan daman nan ana magana ne akan ya kasance ita ce sifar da ta yi rinjaye wato galibin mutane haka suke to shikenan a wannan lokacin ubangi sai dora makiya akan akan su daman abin da zai sa su yi zama yan gatan ubangiji shine su rike su rike Allah din da wannan suka fifita akan waɗanda suke makiya Allah to amma in suka saki Allah su da su ba bambanci to nan kuma sai ya zama na wanda ya fi ƙarfi shi ke da shi zai rinjaye wanda ya fi ƙarfin jama'a ya fi ƙarfin dukiya ya fi ƙarfin makami shi ke sai ya zama shi ne a sama tun da duk kun daidaita wajen sabon Allah da haka babu abin da zai fifita ku da ya fifita ku akan su to in suka fifita akan ku kuma da mawazinul mawazinul quwa almadiyya ta fuskar karfi na na duniya suka fifita akan ku shikenan sai su galaba akan ku sai sa babu abin da zai dawo da al'umma izzar ta sai ta koma ga Allah sai ta koma ga Allah idan bata koma ga Allah ba to shikenan mawazinul quwa ba a hannunta yake ba a hannun abokan adawar ta yake saboda da me za ta fifita a kansu babu su ne za su fifita a kanta cewa su suke da dukiya su suke da makamai su suke da kaza su suke da kaza ita ba ta da wannan to sai sai su yi nasara a kanta kamar yadda muka karanta a hadisin da muka wuce a baya na abdullahi dan umar walan yarfa'ahu ankum hatta tarji'u ila ila dinikum idan ubangiji ya jarrabe ku da kaskanci to ba zai dauke muku wannan kaskanci ba sai kun koma ga addinin to lokacin da ku koma ga Allah to a lokacin kuma kun fifita akan su da wani abu to lokacin kuma sai Allah ya ba ku nasara fa akhadhu ba'd ma fi aydihim Allah ya dora su akan su su rika kwace wani abu wani bangare na su zaka ga cewa duk kasashen musulmi za ka ga cewa arzikin kasashen ba su suke cin arzikin ba ko da suna ci ɗan kaɗan suke ci amma arzikin yana tafiya ne zuwa ga makiyansu su za su kwashe arzikin idan ban fetur ne su za su kwashe ƙarshe ku dawo ku kula saya a wurinsu kuma a nan za a ku haƙo shi ku ba su da kuɗi wanda yake bisamanin bak da rahima ma'aduda su karɓa sannan su je su tace su kawo muku kuma su sayar muku da kuɗi yadda suka ga dama kayan ku ne amma za ku saye shi da tsada zaka ji kaga kasashen da suke sayar da man fetur za ga irin wannan kasashen da suke da wasu a hanyoyin samu ko hanyoyin eh, arzikin kasa za ga kamar yanzu kasar Morocco harkar su ko kasar Mauritania za ga sun yi su din an kakkama sun wahala mutum ya fito tun safe ya yi ta ta wahalar kamun kifi sai a gama jiragen ruwa na turawa suna nan tsaye a je a yi saya sai ta yi na wulakanci a bashi yan kwabban sai tafi a cikin jirgin nan za a sake sarrafa shi ko ba gwangwani kuma a dawo musu da shi kuma ya je ya ɗauki wannan kuɗin ya kuma saya a bashi daga cikin abin da ya wahala ya kamo abin bashi ɗan kaɗan kuma da kuɗin ya koma hannunsu kayan da ya wahalar da ya tana hannun sannan kuma dukiyar da suka bashi ma sun bashi da hannun dama sun kwace da hannun hagu to duk wannan barin hanyar Allah da za ta suke jawo waɗannan ko ko Allah jarrabe mutane da shugabanni barayi wanda su ta kwashe dukiyar ƙasar suna kai musu can waje suna ajiyewa a cikin bankunan su suke juya ta suke sarrafa su suke more ta wannan sai dai a ta sa ana kaiwa can ana ta ana kaiwa can to abin abinda annabi ya faɗa anan fa akhadhu ba'd ma fi aydihim su rika kwace su rika cinye wani abu na dukiyarsu wa ta hukuma a yi bi kitabillah wa yatakhayyaru bima anzala Allah illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum wa matukar shugabannin su ba su yi musu hukunci da littafin Allah ba ba su fifita abinda Allah ta'ala ya saukar ba sai ubangiji ya sanya fitina da fadace fadace tsakaninsu to matuƙar. za su bar shari'ar Allah za su sake ta zama da abin da suka ga dama suke yi to ubangiji ta'ala kun ba zai bar su zauna lafiya ba su ya su za su yi ta wato cin junansu to duk wanda yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na laifuffuka da mutane za su yi kuma ubangiji ta'ala ya saka musu da mummunar uba to kaga wannan hadisi ya tattari wasu abubuwa da suka zo a cikin hadisin mu'jamut tabarani wanda muka karanta wa fil musnad wa ghayrihi min hadith urwa an aisha sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin littafin musnad na imam ahmad hadisin urwa da ya ji daga aisha take cewa dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa nafas annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo mun wato ya shigo gidana yana numfashi yana numfashi haka da kyar yana numfashi da kyar kamar wanda ya gudu haka fa araftu fi wajhihi annahu qad hafazahu shay'un daga fuskar sa na gane cewa wani abu ya taku ya takura shi wanda har ta sa numfashin sa yake daukewa fa ma takallama hatta tawadda bai magana ba har sai da ya alwala wa kharaja ya fita fala sittu bil hujra sai na wato labe a jikin bangon ɗaki wato ta jingina da bangon ɗaki ta haɗa jikinta da bangon ɗaki don ta ji abin da zai faɗa fasa adal mimbar sai ya hau mimbari fa hamidallaha wa asna alai yayi wa Allah godiya ya yabe shi thumma qala ya ayyuhan nas inna Allah azza wa jalla yaqulu yace ya ku mutane Allah ta'ala yana cewa muru bil ma'rufi wanhaw 'anil munkari ku hana mummunan ah, ku yi umarni da kyakkyawan abu ku hana mummuna qabla an tad'uwani qabla an tad'uwani fala ujibakum kafin ku roƙe ni in ki an samu ku wa tansuruni fala ansurakum ko kuma ku nemi taimako na ba tansiruni ko ku nemi taimako na ba zan taimaka muku ba wa tasaluni fala uqiyakum ko ku ne ko ku roƙe ni ba zan ba ba ku ba wannan hadisi eh, salsalar ta mai rauni ce salsalar wannan hadisi mai rauni ce hadisin asim hadisin asim ibn amr ibn usman an urwa shi kuma asim yana da rauni hakanan shi ma amr ibn usman shi ma yana da rauni majhul ne duk ba san ko waye ba shi yasa al-iraqi da al-haythami suka raunana hadisin to amma dai abin da yake wa, shine abin da sauran ruwayoyi duka suka nuna cewa mutane su guje wa tsoratsuwa to su guje wa saban Allah kafin ubangiji ta'ala ya jarrabe su da wata musibar da za su yi ta addu'a ubangiji ke ɗauke musu ita saboda sun ƙi biyayya gare shi sun ƙi umarni da kyakkyawan abu sun ƙi hannuwa ga barin mummuna za mu dakata nan saboda ƙurewar lokaci da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abin da muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد wannan wata irwa ta rubutu tana tambaya cewa shin idan mutum ya furta saki har wani ya ji amma ita matar da aka saki ba ta ji ba shin sakin ya auku ko kuma lalle sai ita ta ji to saki a hannun namiji yake ba a hannun mace ba amma namiji shi ke da ikon ya ce ya saki matarsa ba mace ce za ta ce ta saki kanta ba don haka ba sharaɗi ba ne lokacin da mutum ya saki matarsa ba za ta saku ba sai ta ji ba wani sharaɗi ba wannan ba ba a taɓa cewa sharaɗi ba ne abinda yake sharaɗi shi ne ya furta kalmar saki tare da niyyar kuma sakin wannan shine abin da zai tabbatar da saki ya furta kalmar saki tare da niyyar saki kuma ga wanda ake ake wato sakin zai haukanta da mutum ba zai saki babu ba so idan har ya furta kalmar saki in ya faɗi kalmar saki ya ce ya saki matarsa ko ya saki matarsa wance idan suna da yawa ya ayyana wance yake nufi to ko da ita ba ta gurin saki ya riga ya tabbata ba wai sai lokacin da ta ji ba sannan sakin ya tabbata a lokacin da ya furta sakin ya tabbata idan ya furta shi kadai ba wanda ya ji sannan ya ƙi jin tsoron Allah ya tabbatar da maganar sakin ya yi shiru to tsakaninsa ne da Allah amma ba don sakin bai tabbata abinda malamai suka tattauna a kansa shine mutum ya kudirce a zuciyarsa bai furta ba wannan shine malamai suke magana a kansa galibi jumhurin malamai suna cewa matukar bai furta ba wannan ba zai zama saki ba wato ya ji ya sa kudure a zuciyarsa cewa ya saki matarsa amma bai furta ba inna allaha tajawaza an ummati ma haddathat bi nafsiha ma lam tatakallam aw ta'mal haka annabi ce Allah ya yafe wa ta abinda ta yi ta faɗe shi a cikin zuciyarta matukar bata fito fili ta faɗe shi ba ko kuma ba ta yi aikace ba ba yi wato ba yi nuna abin a aikace ba to amma in banda hadisun nafs abinda mutum ya zantar wa zuciyarsa inda har za zai furta nan to haka ba a buƙatar a ce sai ranar da ta sani sannan sake ya tabbata to ballantana ma kuma ya saki a gaban wani wani ya ji sakin a nan idan mutum ya ji ya saki shi kuma wanda ya yi sakin ya yi inkari ya ce shi bai faɗa ba to abinda ake bukata ne a samu shaidu biyu adalai ko a samu jama'a wanda suka je idan mutum ya yi saki mutum biyu suka ji adalai suka ce eh mu mun ji sanda ya ce ya yi sakin shi kina tabbata idan ba a samu shaidu ba ya yi inkari cewa shi fa bai yi sakin nan ba to alƙaulu ƙauluhu magararsa ita ce za a yi aiki da ita domin shi ne baka'un nikah wujudun nikah cewa akwai aure wannan an riga an yadda daman an yi aure tsakanin wani da wacce da wacce to don abinda ba a da tabbas a kansa to ba zai kowar da abinda ake da tabbas a kansa ba to a shak al la ya yazulu bi ba ka nan ba a da tabbas cewa ya saki din musamman ma shi ya inkari to alqawlu qawluhu sai a yi aiki da maganarsa kamar dai abinda ita ke tambaya shine mutum da ya furta saki ya gaya ma wani amma kuma matar ba ta sani ba kuma ya dawo ya ci gaba da harka da ita a matsayin matarsa alhalin saki uku aka yi wato ba saki biyu ba ne ko ɗaya wanda za a ce akwai kome a saki na uku ne ya yi kuma ya dawo ya ba zaman aure suke ba ba zaman aure suke ba wani abu daban suke wannan kuma yana tambaya yake cewa me gaskiyar magana cewa tawassali ba baya cikin akida sai daga baya malamai suka sashi kamar yayin da mutane suka ko ganin yadda mutane suka wuce gona da ilimi to ban san me yake shi mai wannan magana ya fahimci akida ba akida abinda kake kudircewa a ranka shi yake cewa akida da haka mutane ba su da wani lokaci da za su iya cewa abu kaza akida ne abu kaza ba akida ba tawassuli shine yin tsani da wani abu zuwa ga Allah kai tsani da wani abu dan ya kusantar ka da kai zuwa ga Allah wannan akida ce ya akai kai yadda cewa wannan abun zai kusantar da kai zuwa ga Allah ba sai in akwai nasi ba yasa malamai suka ce ana tawassuli da sunayen Allah ana tawassuli da ayyuka na kwarai ana tawassuli da addu'a ta mutumin kwarai saboda duk wannan nasi ya zo a kansu shi za a yi tawassuli da darajar wani ko da zatinsa to wani babu nasi a kai haka magana maganar akida ce ba wani zamani da take maganar ba ta akida ba ko kuma zamani da take ta zo ta zama ta akida ni ban san wannan kashe-kashen ba wannan cewa yake yi a yana son a yi masa ƙarin bayani me ya sanya malamai na tarihin musulunci ke cewa wato ke cewa akan izuddin ibn abdulsalam duniya ba ta taɓa ganin irinsa ba to wannan magana ko da an faɗe ta sai dai a faɗe ta mubalagatan fil wato dan a tsananta a kai matuƙa wajen yabanta. ma ba wai dan shine hakika na al'amari ba ya zace ba a taɓa yin kamar sa ba duniya ba annabawa ba in ka ce duniya duk annabawa ba sun shiga duniya ba taɓa ganin kamar sa ba wannan magana ai ba za ta yi goma a hankali in kuma ka ce a kana cikin kana nufin a cikin malamai banda annabawa duniya ba taɓa ganin wani malami kamar sa ba sahabbai duk malamai ne kaga anan ma dole ka ka hakura kuma ka cire sahabbai to duniya ba taba ganin sa kamar sababar da sahabbai to kaga zaka yi ta ta rage mata karfi zaka yi ta rage mata karfi wataƙila aka ƙara kawo tabi'ai almajiran sahabbai da suka zauna ka za su wane wane wane ka ce to ban da su suma to wani lokaci malamai sukan yi laƙin wata ibara su faɗi wata kalma don kawai su yabi mutum ba wai don suna nufin hakikarinta ba kamar wane ya ce ni ido na bai taɓa nuna min irinsa ba alhalin ya ga wasu manya da suka fi shi amma ce lamtara aini mislahu suka yi amfani da wannan ibarar ce wane ni ido na ba taɓa nuna min sa ba alhalin ya ga wane da wane da wane da wane wanda sun fi shi amma dan ya nuna maka matsayin wannan mutum a gudu a izuddin ibn abdussalam akwai da yawa waɗanda suka fi shi da yawa sa sai kawai a zamanin sa ya shahara da fitowa ya faɗi gaskiya ba tare da ya ji tsoron kowa ba ya yi muwajaha da 'yan bida'a ya yi muwajaha da masu mulki wannan shi ne abinda ya shahara da shahara ke cewa sufanul ulama amma ba wai don babu wani wanda yake sa ba an samu wanda suka fi shi an samu kamar sa. wanda yana cewa wani irin hukunci ko mataki za a ɗauka akan mai kokarin raba wata kungiya mai kira zuwa ga hanyar Allah kamar izala to ka ce wani irin mataki za a ɗauka da can wani mataki za a ɗauka yawa ka kama shi ka ɗaure shi ba ko ka dake shi ko ka <laughs> ba yadda za ka yi da shi ba wani irin hukunci kamata ya tambayar ce wani irin hukunci ko mai hukuncin wanda yake raba kan musulmi sawa'un a karkashin kungiyar izala suke ko a karkashin ko ka ce wanda suke yake raba kan ahlus sunna tunda izala wani bangare ne daga cikin sunna ba wai su kadai ne yan sunna ba eh, da can akwai sunnar kafin a kafa kungiya dama can akwai akwai sunna sunna ta zo ne tare da addini saboda ka ita izala ta zo don ta kawar da wani abin da yake karin bice sunnar ta kara raya sunnar ba shine ba akwai kungiyoyi da yawa wanda su sun rigata wasu sun zo daga baya wanda duk irin aikin su daya to duk kun aka ce kungiya ana nufin wasu mutane da suka haɗu za su yi wani aiki za su yi wani aiki a saba abin nan rabuwa rabuwa iri biyu to wanda kuka sani akwai akwai ikhtilafu tabad akwai ikhtilafu tanawu akwai ikhtilafu tanawu akwai rabuwar da kawai dai an nawa an nau'anta aikin ne a irin rayuwa ta zamani ana so ma a rika samun irin wannan rabuwar ikhtilafu tanawwu yanzu misali a ce kungiyar izala ta ta girma ta girma ta yi fadi ya kamata a karkasa ta a sake yin wani bangare a buɗe wani bangare ya zama yana cin gashin kansa da shugabanninsa suna yin aiki iri kaza wasu kuma su koma su kuma aiki iri kaza kowanne da shugabanninsu illa iyaka dai ana ana nufin abu ɗaya ne wannan ci gaba ne a zamananci a zamanance ba ci baya bane da za ce girmanta yayi girma ya kamata ya zamana akwai izala wacce ita kawai harkar ta sha'anin makarantu da karantarwa da sauransu haka da shugabanninta da komai yadda ka san idan kamfani ya girma to yana karkasuwa kuma to wannan ci gaba ne a rayuwa yanzu haka a duniya akwai kungiyoyin da suke na musulunci ne saboda faɗaɗa da suka yi sun daddatsu saboda haka ko da an samu wasu azalimai, sun zo sun yaki wani bangare sun rusa shi to dama akwai wani bangare can da wani suna yana ta aikinsa wannan dabara ce ta kada ka sa kwanka a cikin kwando daya idan ya fado ya fashe dukkan kwanka ka kai asararsa sai ka rarraba shi kwando kwando ka sa wani anan ka sa wani anan ka sa in an fasa wannan kwandon ga wasu kwanduna can suna ta aiki to inda aka ci gaba wannan ba ba sabani ba ne ci gaba ne inda aka ci gaba ci gaba ne tunda ita kungiya ba ita ce sunnar ba bare ka ce ka raba sunna kungiya wani jama'a ne suka haɗu don su yi aiki sai mu ce to yanzu mun kula wato wa'azin maguza shi kanta. wani aiki ne ka ta fare babba ba zai yiwu ba a ce masu wannan aikin wa'azi na al'umma ta musulmi jahilai da abin nan su za su yi wancan a ware musu nasu bangaren su je da shugabansu da tsarinsu da komai su je su kuma su ta yi wannan a ce harkar makaranta da ilimi wani abu ne da shi ma yanzu ya kamata ya zama yana cin kashin gansa shi ma a ware masa wani bangare to inda aka ci gaba aka waye to wannan ba zai kaci ƙara ƙarfi ake yi da wannan wannan shine ikhtilafu tanawwu kamar da ka sani a cikin al'umma akwai waɗanda suke masu ilimi su karanta, akwai 'yan kasuwa suna kasuwa su kuma suna harkar kasuwanci da neman kuɗin da za su taimaka wa addini akwai kuma waɗanda za su fita jihadi fi sabilillah ko kowane bangare a sashin su kawai yana kammala sashi ce a cikin tafiyar yanzu ana buƙatar saboda min yawa muna buƙatar a samu waɗanda su aikin su zama su karantar da littattafai su karantar da ilimi a masallatai bai kamata a zama duk kullum ana batsewa a guri guda ba yau a ce duk duk malamai sun tafi wani guri guda an bar karantarwa a masallaci wani baya baya iya duk inda aka je bi mutane sannan inda za a je can salon abin da za a yi ya sha babban da irin wanda za a yi na masallaci na ilimi na sauransu a ce to a ware wani bangare su aikin su kenan saboda an kula cewa sun fi kwarewa akan wannan sun fi iya wannan sun fi ba da za su fi ba da gudunmawa su ma su zama wani bangare ne mai to duk inda aka ci gaba wannan ba ba matsala ba ne in ka ga an ɗauki wannan a matsayin matsala to to akwai matsala akwai matsala a ba gama kai bai gama wayewa ba musamman da irin aiki na aiki na zamani kai bai waye ba to shine kawai za a ce sai dai kawai inda duk na tafi kowa sai ya biyo ni mun tafi can kan ga wani ya tsaya ko ya yi wani guzai wani aiki kowa ya biyo ni in na dawo ya dawo in na tsaya ya tsaya in na tashi to kaga wannan an koma wani abu na na kauyanci kuma to wannan ikhtilafu a kici ba suna warwarewa to wannan shine matsala ka zo ka ka tsaye da sunna ka tabbatar da ita kai bayani ka kawo ayoyi da hadisai wani zo ya rushe wannan ya dawo da mutane kan bid'a to wannan ko mu ya kira sunansa ba zai zama tare da kai ba ko da zai ce sunan ku daya ba zai zama tare da kai ba to wannan shine matsala to kuma daman kai ka tsaya ne domin ka tabbatar da sunna ka kore bid'a don haka duk wanda zai kore zai kore sunna tabbatar da bid'a ya zama kishiyarka ko da kuwa zai ce shi ma kai ne ya zama kishiyarka sauraka ba ma ya cikinka za ka kai ka je ka ci gaba da aikinka don daman ka zo ne domin ka yaki irin wannan zaka ba za ka fata ba ba kuma ka ɓata lokacinka ba cewa sai shi wannan ya dawo kun tafi kai a'a kai ka ci gaba da aikinka kawai ba ruwanka da da me yake tunda kafin yayi fara wasu sun riga shi so kamata ya ce me hukunci wanda yake raba wato tafiyar sunna tafiyar sunna ko yake kokarin ya abin nan so hukuncin sa hukuncin duk wanda yake a kar sunna a kowane zamani a kowane lokaci a kowane guri a waɗannan su ne tambayoyin da suka zo hannu da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in